Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai yi dubi ne kan fafatawar da aka yi tsakanin Afirka ta kudu da Najeriya a gasar neman gurbin shiga gasar kofin Afirka inda suka tashi biyu da nema a wasan da suka yi a birnin Uyo. a karan farko kenan da tawagar kwallon kafa ta bafana bafana ta afirka ta kudu ke samun nasara kan takwararta ta najeriya wato super eagles a wata babbar gasa tarihi ya nuna cewa kasashen biyu sun kara sau goma sha biyu inda afirka ta kudu ta samu nasara sau ɗaya tal kan najeriya a wasan sada zumunta da suka yi shekaru goma sha uku da suka gabata wannan dai na zuwa ne a yayin da najeriya ta gaza samun nasarar halartar gasar cin kofin afirka sau biyu a jere shehu usman abdullahi mataimakin shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a jihar kaduna najeriya ya ce lallai wannan wata barazana ce gagaruma ga najeriya na daidai kamar ita babban kungiyar kwallon kafa ta kasa wato su ta nuna ta rena ita kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu ne wato tana ganin ta riga ta gama aikace aikace sai dai kawai in ta shigo cikin fili ta samu nasara akan ita wannan kungiyar kwallon kafa ah, na biyu kuma ah, za a kamar na Najeriya Ah, da yawa daga cikin suna dumama benci ne wato ba sa buga wasanni na farko ah, sai dai idan ko wani ya gani sannan su samu su ah, mai gurbinsa to abin da muka fuskanta kenan muke gani ya jawo wannan matsaloli. Najeriya da da Afirka ta kudu sun yi wasanni har guda goma sha biyu a baya kuma sau ɗaya ne ma aka taɓa samu ita Afirka ta kudu ɗin ta samu nasara akan Najeriya a wani wasan sada zumunta da suka yi shekaru goma sha uku da suka gabata. Baka ganin hakan ne sa Najeriya ta yi sakaci take ganin cewa ai ko yanzu ma aka kara za ta samu nasara. Eh kamar yadda ka ce ne wato ita Afirka ta kudu ba ta taba samun nasara kan ita kungiyar kwallon kafa ta Najeriya a wani babban gasa ba ban da wannan wasa wanda kace na sada zumunci wanda aka buga na Nelson Mandela sai kuma na baya bayan wanda ya hana ita kungiyar kwallon ƙafa ta Najeriya a su tafi gasar kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka wanda ya gudana wanda suka yi canjaras wato biyu da biyu to duk wannan yana ɗaya daga cikin dalilai wanda ya sanya ita najeriya tana ganin cewa ai tar riga ta sai dai kawai ta shigo ta yi wasa ta samu nasara ganin cewa suna da zara ta yan wasa kuma nan ba nan take ba gama su yan najeriya suna ganin cewa sun riga sun kai su kuma 'yan afirka ta kudu suna kokarin kaiwa ne wato suna kokarin samun nasara ne su kuma suna ganin sun riga sun samu wannan nasaran. to abin da ya kawo musu matsalan kenan a kwaye da gaske ganin cewa gida an zo an samu nasara a kanmu da cibi babu ko ɗaya wato wani abu ne waɗanda muka saba faɗi ko kuma muka saba yi idan an zo gida an ci mu ko kuma an samu nasara a kanmu sai mu ce ai idan mun je can za mu samu nasara wannan kuma ba nan take ba ganin cewa idan har ba za mu iya rike su a gidanmu ba me zai sanya a dinga tunanin mun je can za mu ci su kuma kada ka manta so da yawa idan aka je gasa na cancanta ko na gasar cin kwasan kwallon kafa na duniya ko na nahiyar afirka daga ƙarshe sai ga ana cewa idan wane ya yi rashin nasara wane ya samu nasara sanan za mu haye ba cewa a muna nan yadda ya kamata mu tafi har zuwa ƙarshe kullum sai an samu irin waɗannan matsaloli kuma wannan kuma baya ne da kungiyar kwallon kafa ta ƙasa sosai. tawagar bafana bafana dai cike take da murnar samun wannan nasara inda 'yan wasan suka yi ta wake-wake tare da kocinsu jim kaɗan da kammala fafatawar ta ranar asabar super eagles Oh, <laughs> manazarta kan harkokin wasanni sun bayyana rashin sanya 'yan wasan da suka dace a matsayin ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke cikawa da najeriya abin da suka ce sai an magance kafin kungiyar ta super eagles ta kai ga gaci garba lawan tsohon dan wasa ne a super eagles kuma mamba a kwamitin kwararru na hukumar kwallon kafar najeriya akwai da yake buga granada irin uke agbo a gaba ba shi ba ya buga wasanni 31 a spain ba a la liga ya buga wasanni 31 ba amma jiya ko abinci ma bai zauna ba to ka duba ga an yi adalci ke wanda ya buga wasa talatin da ɗaya a Spain La Liga ba ya buga a Spain Madrid ba su sa Atletico ba amma saboda sare ko abinci ma jima ba a sa shi ya zo na saboda shi ba ran wani bane yaron ma sai da mai magana sannan aka fara kiran shi da an ki kiran shi nace wai me yasa ba za a duba yaro kaza wuri kaza ba da ai success wani yaro da ke Watford shi ba sai na ko su wannan irin su ba su da gata ne ba ake su ba yan Najeriya bane sannan an fara an sannan an ka fara kiran a takaice dai bayanin da kake yi na nuni da cewa rashin sanya 'yan wasan da suka dace na ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa Najeriya ta sha kashi. Dole, amma zo na gaya mana wani wani magana wani azumi mutum ne kare, mu ga muka buga Najeriya ba ma azumi ne muke kallo ko ina muka je mu da azumi muke muke kwallon mutum ɗaya ne ya fara kwallon ai Shehu Abdullahi shi kaɗai ne yake azumi sai amin musa da shi shigo da gaba ina sauran mutum tara ko mutum goma me yasa su ba za su yi wani uba dalilin banza ne saboda mun abin da ya faru shine mun ci wasa guda biyu mun ci Algeria mun ci Zambia mun dauka cewa dama na ga yan jarida yan na ce musu su babba gani Najeriya su daina gani NFA mun ci waɗannan country ɗin guda biyu su ɗauka cewa za mu iya cin kowa ƙwallon ba haka take ba ci ɗaya ba zai canja komai sun ɗauka wasa ne sai gashi ban wa kai ga nisa ban wa haɗe da kamaru ban wa san da abin zai zai yi ba an yi wasa jiya da South Africa South Africa da ba su taba cin ma gida ba sai gashi da sun ci mu kwallaye biyar ko shida maja kaga kenan akwai abubuwan da ake wanda bai dace ana yanzu mu da muke tanka kwamiti shekara ɗaya kenan bai mitin ba wanda wanda da sai an zo an zauna an tambaye ka coach eh me yasa ka kirawa ne me yasa baka kira wani ba ina eh, kira wani saboda ya fi wani kaza ban kira wani ba saboda wani ya fi wani kaza shi sa ban kira shi ba na kira wani ku me ya hana ku gudanar da taron ku da kuka saba bayan yana ba za ka tambaya ba da an tambaye sai ce ba su da kuɗi ba su da kuɗi su suke tafiye tafiye shi abin tambaya ba ba kuɗi su suke tafiye tafiye rashin zama ku yi taro ku tattauna na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo koma baya ga ƙungiyar Super Eagles kake nufi eh, sosai tunda ba haka muka fara ba dama mun zauna ko za a baka shawara ne a'a amma da ka kira wane wane mu muna ganin zai ci in ka ce a kai wane wane kake so ka kira sai dama za mu kyale ka babu babu dole amma dai an gaya maka ko ba ka ba amma yanzu ba wanda ya gaya maka mu dai mun ga list ne kawai an karbi list ɗin ake eh, mu ma mun gan shi a jarida ne eh to an yadda ba tsaya an yi jayayya a kan list ba ka gani inda an yi jayayya list ɗin kamar ko koma ka tunani ka ce a to eh kuma haka ne ba wa'annan sun ce da na duba na gane na cewa ne zo kuma da ya kamata da na fara da wannan to amma duk ba wannan To garbalawan baya ga waɗannan matsaloli da ka lissafo a yanzu idan aka ce ka bai wa Super Eagles shawara lura da cewa kai tsohon ɗan wasan wannan ƙungiya ne idan aka ce ka bata shawara don ganin cewa ta kintsa yadda ya kamata me za ka ce? Abin da ya kamata mu koma mu natsu mu gani shin shi mai koron mu shin ya samu na yin kwallon da ya kamata ya sa ya sa shi wasa ko bai sa ba ba za a ba mutum ɗaya biyu ba kwallon a kwallon jiya yan kwallon da ya kamata mu sa su su ne kamata mu sa su ba wani sare ne ga abin da sare ja mana ja She na winch, I been a been Laden, no matter their plan, no, we go still they fly. Na Nigeria, so tuni dai hukumar kwallon kafa ta najeriya ta baiwa 'yan kasar haƙuri kan wannan rashin nasara kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin dr muhammad sanusi sakatare janar na hukumar ta nff gaskiya ba abin da muka so ba kenan kuma muna ba 'yan najeriya haƙuri da cewa allah su yi haƙuri ba haka muka so ba mun shirya kwarai da gaske don saboda wannan wasan amma abin da allah ya nufa abin da mutum zai yi shi yasa muka shirya wasannin sada zumunta tsakanin mu da Kosika da kuma Togo don saboda mu tabbatar da cewa tunda sun kare league ba mu bar su suka wuce haka nan ba su zama da cewa sun koma gida ba su da kuma fitness. Dakta a halin yanzu wani irin kokari kuke yi don ganin cewa ba a samu matsala ba ko kuma rashin nasara irin wanda aka gani a baya bayan nan? Eh, akwai eh, wasan su masu horar da wannan tim din na tabbatar da sun yi nazari na abin da ya faru kuma za su yi gyara. To sannan kuma tambaya ta ƙarshe har ila yau wasu 'yan Najeriya na ƙorafi kan cewa akan ɗan samu wato matsalar nan ta nuna son kai wajen zaɓen ƙwararrun 'yan wasa da za su buga wa Super Eagles shi yasa ake ganin ƙungiyar take kasa kaiwa ga gaci mafi tarin lokaci a 'yan baya-bayan nan. To Abdulrahman yanzu in ka kawo ɗan Najeriya guda goma da wanda ya san ƙwallo da wanda bai san kwallo ba amma in yana kallon ta za ka ga da cewa kowa da ce ai ba wani ya kamata a sa ba wani ya ce an gasa in mutum goma na in Allah ya so da kyar za ka samu mutum waɗanda yake da yake ra'ayin ya zo daidai. Masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.